Mai girma gwamna yaya yanayin tsaro yake a dukkan faɗin jihar Zandar da birnin Zandar. A dukkan jihohi jihar Zandar ita ce ba ta fuskantar tashina-tashina 'yan ta'addan Boko Haram da wa'anda ke garkuwa da mutane. Wannan tashina-tashinar bama da su anan. Gaskiya ne wani bi cikin karkara ko kuma cikin birane musamman ma a nan Zandar muna samun wasu aika-aika ba da jimawar gaba an samu matasa da suka gama kai suka je suka kaiwa wani shago hari inda suka kashe wani matashi. waɗannan ababuwan da ya wajaba mu sa kulawa a kansu ne sosai shine ma ya sa muka umarci dukkan sassan jami'an tsaro na su gama karfin gwiwa don ya kasance ire-iren waɗannan aika-aikar an kawar da su. Mai girma gwamna bai daɗe ba jami'an tsaro a wannan yanki na Zandar sun tafke gungun matasa 'yan shekaru goma sha takwas zuwa talatin. Ko akwai waɗansu dalilai da ke tunzura matasan suna aikata irin wannan aika-aikar? al'ummanmu yawancinta matasa ne duk da jan ƙoƙarin da gwamnati ke yi tare da abokanan hulɗa akwai wani adadin matasa wanda suke zaman kashe wando to ire-iren wa'annan matasa ne ke aikata ire-iren wannan abun mamaki ma wani bi har akwai ɗalibai 'yan makaranta a cikinsu hakan na nuna akwai wani al'amari da ya ba mu ƙara bincike a kansa don mu san dalilan da ke haddasa hakan in kamar marasa aiki aikin ne ana iya fahimta ya zama wajibi a yi nazari a yi tunani sosai game da wannan yanayi wani kira gare ku zuwa ga kwamitin shawara na matasan jihar zandar eh, aikin kwamitin shawara na matasa shine a yi jan hankalin matasa ga nagarta kuma ina kara musu karfin gwiwa na su ci gaba da tuntubar matasan su masu zancen makomarsu kuma ina ba su hanzari na su ci gaba da hakan. you Ghana.